Gwamnatin jihar Plateau ta ɗauki ƙwararan matakai don kiyaye al'ummarta daga kamuwa da mummunan cutar nan ta Ebola. Tun dai da bullar cutar ta Ebola a Najeriya ne dai gwamnatin jihar Plateau ta dukufa wajen wayar wa jama'ar ta kai kan hanyoyin kamuwa da cutar da kuma yadda jama'a za su tsare kansu daga kamuwa da cutar ta Ebola. A cewar kwamishinan lafiya na jihar Plateau Dr. Fom Dakwak, duk da yake ba a sami bullar cutar a jihar ta Plateau ba, ma'aikatar lafiyar jihar ta horar da ma'aikata fiye da ɗari uku waɗanda za su taimaka wajen ba da bayanai da kuma ba da kula da waɗanda ƙila za su kamu da cutar. kwamiti ta zanna ta yi abubuwan da ya kamata gwamnati ta yi muka sa inda za a keɓe mutanen da ko muna zato sun samu ciwon a tsohon asibitin Juth can muna da gado 36 inda kuma za a ba da magani ma wanda sun kamu muna da wurare guda uku a shandam general hospital muna da gado 20 a panshin general hospital muna da gado 20 a nan a plateau state specialist hospital uh, muna da gado gadaje guda goma bingham university teaching hospital muna da gadaje goma da university just university teaching hospital muna da gadaje 20 akwai wanda za su lura da eh, tsaftan muhalli akwai wanda za su wayar ma jama'a da kai akwai wanda kuma za su yi abin da muke kira surveillance akwai kuma kwamiti wanda za su yi treatment za su ba da magani mun samu wanda sun kamu da ciwo shi eh, shugabanmu gwamnan plateau state ya ba mu kudi eh, miliyan 95 a ciki mun riga mun yi amfani da miliyan 25 mun tsaya rigunan da masu aikin asibiti su sa domin kada su kamu da ciwo. kwamishinan lafiya na jihar plateau kenan dr fom dakwak shi ma shugaban karamar hukumar mangu caleb mutfan ya ce za su ba da goyon baya da haɗin gwiwar malaman addinai da sarakunan gargajiya wajen wayarwa da jama'a kai kan illar cutar. a mu a kankana da hukumomi mu ma muna kan wayar da kan jama'a mun yi shirye-shirye da za mu tabbatar mutane sun sake yanayin rayuwarsu su tabbatar cewa ana wanke hanaye lokacin da ya kamata ana kuma tsabtata muhalli na tabbata da irin wayannan ayyuka idan ma wannan cuta ya shigo za mu magance shi shugaban karamar hukumar mangu kenan caleb mutfang Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.